الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته هنا نصف شبه يا شعبان 1437 ناجم ديدي بصف قطع يا جون 2016 sanannan miladiya na yamma farin jiriya ياتي هذا كاتين لتاتي شرح الصدور بتعليم رفع القبور يا الإمام العلامة محمد بن علي الشوكاني رحمه الله تعالى إذا في تاتم من غوى في الصحيحين ده البخاري ومسلم من حديث عائشة رضي الله عنها حديث عن عائشة رضي الله عنها قالت فقوجي لابن عن عائشة لما نزل برسول الله صلى الله عليه وسلم كاكونا wace a nabi sa sallam din mana kaku na ba ta ya jele wani na ina zala babu tafiqa ya tsirau khamisatan ala a gidan bona nabi fiska yin sa zuwa ni da haka yi wunci ɗe sai zartan ko sai zartan ma ani biga ji damuwa ka shafa ma zai da wunci na ɗe ci wani ɗe yi wani ɗe fakal wucajin ga uwa ka zalika mai da halin ga layi alal yahudi wan nasara la nafaku loji tabbata yahudi bi nasara shi faqad taqadu qubur anbiya'ihim masabi a fi kakabar ya annabi ya jira masallaci haziru ma sana'u annabi sa sallan mai wani ko ya tuna da wuce yi lona wasu sahi haini da sahih bukari da muslimi gadi mislahu aidan min hadisi ibn abbas radiyallahu anhuma Allah hadisi yi da wuce gadi daga ba a gisa abu labin abbas وفيهما أيضا ده البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه نبات دقاري سعد الرسول قد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال تجاء النبي صلى الله عليه وسلم قال قاتل الله اليهود والنصارى eni gwen sai tunu tabbata yahudi da nasara shi ittakhadhu qubur anbiya'i al masajid akabar ya nabi aji da masallaci وفي الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم حديث هنا عن عائشة قال النبي صلى الله عليه وسلم في مرضه الذي لم يكن منه dan ba tana annabi sallallahu alaihi wasallam mutan wannan ba tan wuce mabiya nan annabi ga la'ana Allahu al-yahuda wan nasara la ne ce tudu tabbata da nasara shi ittakhadhu qubura anbiya'ihim masajid a kabari annabi ya shila masallaci walau la zalik ka guni ban naba la ubriza qabru da aga kabari annabi sa sallam la a da filiyo imana a du sogun ba ne su rayu na ko gairu annahu khushiya amma sunan an yakuna masjidan ne da jadula kina masallaci na odo anibi sa sallam wato gan anibi ndo ne ga jin ajili na ba nun ga jin ajili ci ne ga ba jikiyo eso wa akhraj al imam ahmad fi musnad bi isnad jayyid min hadith abdullah ibn mas'ud radiyallahu anhu anna rasulullah sallallahu alaihi wa sallam qala kede tu ci na to yace anibi sa sallam gan inna min shirarin nasi lalle min zai ji shiri ga ta ce zan biyo na man tudrikuhum sa ya zai shi na da su wa a ahya a mai dabana wannan zina ya tafi zunar kubura masaji gangan da zai je kabari la masallaci nan wale gan a anabi sa sunan da lati kuma sa ila ala shirarin nasu ko a ji tashin kiyama sai kiyan zagejejo وهو أخرج أحمد وأهل السنن من حديث زيد بن ثابت رضي الله عنه أنه صلى الله عليه وسلم قال daga hadisin zai da misali tunga a nabi sa'a sallam ga la'an Allah za'iratul qubur la nasa ku tabbata yayin da gina je la ziyara kabari nan wal muttakhilina alaiha al masajid dan bai zai shi ila eh, masallaci tuta cin ya kabaro ko ya kabari na da na ya salla nan wasu raj gangan zai ji ila eh, fitila ko kabari ji ne na ne lafitila idan shi wuyi ta wani hadisi ya la'an za'ira zairatul kuburu na man shiga ga tubo a gannatu ta zuna ga la'an zawara zawaratul kuburu la'an ya sai tulu tabbatu ya zai she dokun da ziyara yin kabari lomini mini yan zagi jone Wani shiga ne ko ebogo inda gila ziyara lo kabari wa ma nga jiki nga gangama ma wala mutuwa adabu shari'a odoman da cike lo bai fahimta ga lalowa galo aka mu janazin ali ali ali imam al-albani bayani ya za gila ziyara lo makabarta wa ma wuyi bi shari'a ko aka mu ja aka mu akamul jana'iz ya albani kuyo ko la bayani biya ga yace zagi lo makabarta on la ziyaru amma on ga gaga mako ci la hadisi yana na Aisha radiyallahu anha dai na na na Aisha ga ne diga ya duwa kice zaban ga lo makabarta na wannan nan da to hadisi ya wuje zagi na la ziyaru lo makabarta ci fe ci ga ga fe annabi sa sallam ci be gunga a kabara ya ga da sauran su sa sun ce wai taqilla wa biri fa su da yace ce mu la kullu din su fi wal ilmu inda Allah wa fi sahih muslim wa ghayru an abi al-hayyaj al-asadi radiyallahu anhu qala عن أبي الهياج الأسدي قال قال لي علي بن أبي طالب رضي الله عنه وسيدنا علي wa ga biya yajil asabi ga ala abasaka ala ma ba'athani alayhi rasulullah wa ga min totu lo yana alayhi sallam totu ta ci bonan Allah adati misalan illa an la a dati misalin illa to mastu hunga lukucin don dogwa masan hu jikiyo san hu baya wala qabra mushrifan illa sawaitu illa sawaitu umugalu lukabarin don dogwamu na ala tuna ma a face mulawun jikiyo lawon lebu gangan da ki wa fi sai muslim aizan an su ma mata ibn shaqi aw ibn shafi Allahu alam nahu ma na ga hadisi su ma make da yaci ga dun ko babun nakliya benun kaci buna so kwale gan hadis ne ta ka zo kuburan da ya yi masaji ta ka zo kuburan da ya yi masaji na gife ba man gina wuce ya lawu ebe na ga wagajin sallah makabar ta wani mako ko ga lakabar ya anabi masallaci na mahuci lawu ya ba anabi ya ko wawa anabi gan titaci wai wawa anabi gan yamanci wawa anabi gan iyali wa jibanin la yuzinu wa duk mata kuna habalain wali da wale ji wannan ta yaji mai zandor wadda mine ba ne imani ma gumi na sanwa wali ga man chube be za an ji be no ko in ci wali ga to yi be to ti ta ci wala imani jibi anabi ko wala no to a fi wallahi wa fi rasul wa gali ya anabi ba man wa mai cikin rasul da ga jimi be to ci min ba di ma ta bayyana lawul ko ومن يشاك الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع da سبيل المؤمن واللي ما تولى ونصف جهنم ساعة مصيرة ko ba na Allah subhanahu wa ta'ala gangan ba na ayi dai zan gure ce wajen lami wato a zibi wala imani wajen wa wa na ko tuwa kiru wọ́n nabi ciwo la darajo ya nabi wa ga yari ba mu ga bidiya ma wala no to adini ani sallam wa mola imano jibi wa moda ko wa mm. lotin ne bata amma ibada ya alkhawfu arraja wa ragabatu arrabatu alinabatu as-sujudu alkudu qudu wa salatu asiyam da sauransu wa jiya zainin don sai Allah wa ma jiya nabiya yau ko nabi majaili ne gaiba kulla ya lamu man fi samawati wal ardi al ghaiba illa Allah idan dan samo be ki na jaili ne gaibu na sai Allah amma wawan zubiya annabi ya ibn annabi ga la yustagasu bi eh wawan zubiya inna ma yustagasu billah annabi mai ya za nasara wato annabi wato ba nasara ba gangani ba so ki in tansur in in yansuru kumullahu fala ghaliba lakum so ki ga ya nasara zandoro a digan laba ta tiya yabwa annabi mai dai ni shi so ki dai ni ya yi wannan biyu kulli a zuwa na bana jikwa ne sa ilimin yadina da yin min jalali bihin annabi ga yi ne yawa ko alajil babu aji annabi mai gajiji ɗagona gobe na cika ko? ta amma sai ci dai ga lam yalid wa lam yulad wa lam yakul ahad annabi ma umbe na ji suna gama lana na aishan gamman haddasa kaza ni ga yawa labari anna muhammadan ya'lamu ma fil ta dai an sallallahu alaihi wasallam ne na ji suna faƙadif iftara ala allah al fira zanawa ga manan sun taso yace amma ya zaga da bani ga i ne e bayani da bayani ga annabi ga ga annabi nan in kakuna so a nibi na kata na na ya shabuwa su don kan ci ba da masallaci ba kakuna ma expand ya masallaci a nibi zamani ya sayi na wasu mabi halifan gwashi na alakiyan allah kata na na ya da mini ya masallaci kan ga sai zumagwe zamani ya bari umayya shi nga bai expand ya masallaci a cikin a cila masjid a tilaka ta yana na aisha da niyyar masallaci ko man kone mafi bakan ana won amma nan ke dai na goya nan ko yau ko wallawa da rawa fi hadha a'zamu dalala dalala ala tafiye ta kulle qabl mushrif بحيث يرتفع زيادة على القدر المشروع واجبة متحكمة وفي هذا gaddana nan ma'ana hadisi ya sayi na ali ne ba man gina ko yana mutu abul hayyaj al asadi na ko dalala tun azamu dalala ne lawu sarawi ala ta taswiyata kulli qabrin ke de kabarin kabari na Allah tuna bi haisu yartafi ziyadatu ala al-qadr al-mashru na agatu akabarin la to ago keminu goyuyi na gana wajibatun mutahattima lan wa mana lan wa ja ke wajibi ngole e go ga ga kabari la lebu be kina wa do to to kabari ci ba na re a a ngole unga ja ke da fe be da go ko amma agula tudeji ke shiburu ne gode wusi sabu ya alama ya kabari ta wannan ya za mu ce ce mu ta bon kwa sai da yadda da sauran su ma amma ala kabari ala tuka ka kai wudi deriya ala ya to ta ce kabari wudi ala wa ji siminti ala wa ji tayar su ji wudi deriya kuyo ko ala fitila ja da da to kabari ngan me kan duru ji wudi kiyaye wudi deriya annan wuya ji jiyan ne benin ya zuzu ne da sallau tuta ba ga wunga wuya ji sallau na su daidai ma ko ya zuzu shi wula masallacin to ni yi gwagwani min bari yan masallacin wa ba mu ci prefi a ci ba ga wunga ji hadi liba wani ya bu a son go na to jiki ma yan na to ji daidai ma kabari shi misra masallaci shi misra na kabari filo ci yonin masallaci shi dimashki wani kabari findo ci wani masallaci shi indiya wani kabari findo ci wani masallaci fi tokyo na kabari findo ci wani masallaci fi iraki wani kabari findo ci wani masallaci fi iran wani kabari findo ci wani umarjiyar wacce layan mai ɓata cashe bare illa kiyo jahilci bai karanci ya ilimi tauhidi ku yau ko ta famin israfil kubur al'imamu shaukani ga mini e, latuwa kabaro an yurfa samkuha ko ala eciwe kabari alatu au yuji alalai alkibab kwa ga kubba shi tuɗebo wuralukin sudan yi wafe da yi ruci je nole kabari a cinin kowace gani ako wadda wadi a zai tun zashe ba kowace ragin da ki tuta tubo a shiga kijin a no a shiga dum wadda ne dum ne ko yiri ya ɗaya eh, kuri ragin ci ne san ne ji kuma sallato ta ce wani ko ta kubba a tiguji guji ta tabo ndo ci makaba ndo to so je za ci bon a wajen a yau sai zashe lubuga albarka ta yi wa zanu ta nan gila da zanu ta nan kula da zanu ci zanu in zagin yau ne biyan wani nan da ya ba yi wuyan yawo wani na guka bari ni bonu ba mu ne mun yan lokaci mai ne magunu na ba tare an yi na jina awul masajid ko ala masallaci a to ta tun yana yana kanin fa inna zalika minan nayi anu bila shak wala shubha shakka dan buwa shubwa madda ba haka irin ne wal ya zai bon noma fa inna nabiyya sallallahu alaihi hakika annabi sallallahu alaihi wasallam ba'atha li hadimiha amirul mu'minin aliyan annabi sallallahu alaihi wasallam wa sayyidina ali tutu ebo wala da ne irin na jubun ya thumma amirul mu'minin ba'atha li hadimiha abul hayyaj al asadi sayyidina ali amirul mu'minin ma mutu abul hayyaj al asadi tutu ya budu namu kiyo wala bu ya fi ayyami khilafati zamani ya khalifanci وقد علي تعسل إقاسة لا أفعل من مصايد الشيطان يا الإمام ابن القيم واجمو بيان الثروي اتيام مسألة من فتنة إبادة القبور وجزان يتعكير جلالاتنا ugwayina a kan ba kabarona kabarai zanuwa لا lati سوى sassa ìlápàtí sọ́ká káàkẹ́ àtàtí tí ó àtàtí ẹkẹ́bọ̀rí tí ó agátàtí ẹkẹ́bọ̀rí tí ó gẹ́ndì zúgún ní ó ti mọ́ kátàkọ́ yìí ń gẹ́ láàmù gbọ̀bọ̀n àtẹlẹ́yìn káàbù ń gbẹ̀tẹ̀ àti kùrùsì ó ti aláwọ̀ múrù sọmáwá tó ó ti máa láì na èdè tó akíngbàlá rẹ̀ gbèsè àná lóòlé kó ndo chiganchi mazugu èdè zuru nga a gaɗi kyau a zango tafiye ju tawafi e ji kabari tawafi albane ji tawafi ne kabari wali ya tsowo fu la tilati zana ji kabari tawafi na shirka wani jin wani mini gulu ne ji na zugun ya zula yin tuta bu a nufi sa a sallan makan ko mini gulu ne ji da lamarin kabaro ne e zula masallaci tuta bu ko wula musallu tuta bu ko in fuji sallu yayu ani maga la'an Allah wal da wa nasara lan ka kun tabbata ya bin nasara ji ittakazu qubur anbiya masajida ani makka ne za ji sallah ya yau kabari na ani daga latu sallu ila al qubur e ga ji sallah ya yau kabari ma ani makka ne za ji sallah ta tiyan kabaro na e ga ani daga latu sallu ala al qubur e ga ji sallah ta tiyan kabaro mu. mini gulu ne zan ya ji da labarai kabarin zan tafe ji kuci da su ne zai gu kabarin ne har da shehu tijani har da shehu ibrahim har da shehu kaze har da wali kaze har da shehu kanan sauri har da danyi har da shehu dan fodiyo har da abdullahi gombi na bata ni di kare ka anabi waya ji kuti be ha anabi ga la tahlifu bi wala bi aba e ko ga ji kuti be ma e ma ji man ce ji ma fa man kana halifan falyalif billah dan ga ji kuti ji to ci awliyas mut koma ususu dan ga ci magashi shi ku ga wani ji tawakkuli da ku kabaro ne nga ka koya wa ya bayan wali kaza na bari nin wani a'a ne tawassul ne biriya nga mala hadis ne bai ga za sa haltun billah fa salu bi jahi fa inna jahi inda Allah azim ya e ga bayan e bai so koya e ga ga so koya bu ne bi e bo ne matanya ne ba so ko wace e mataya ne ba so ko wace ga ma hadisin na ya ta za mu ci masu ku wa ni fe da wa duwa da zai kuka bari nin wani uyawa ziki alali ma ziki so ci buye ya ziki inna Allah wa razaqu zul wati matin sai da faftahu inna Allah ya wa ki daga ba sai ce zan ci gon wa ga zai kun kabari ni ban yan wuya wuji alali sai ce ya zage ya habu liman ya sha ina sai ya habu liman ya shawo zukur aw yuzawuju zukurana wai na sai ya ja man ya wa qima wa ba sai ya zanno cin zagi wa ba sai ya zanno ci bagi wa ba wa ba sai ya zanno ci bagi dan zagi da ta ci ci zai da ba duwa da zai gun kabaro ne gun ya mulki alalim mulki wa sai ci gudon ce ya zanawa zanno dama da mai no kullahu malikal mulki tutil mulka man ta sha. ma ali sulaiman ba balin baba sai ce rabi habu mulkan la yan bagi a hadin min badi ha ci haki ci ga makiri wuji ne wali na ji la wuji trowiya an la la trowiya wi ebe na an kuda shi ta alhali mutu ce wa man nasuru illa min injillah in yansuru kumullahu fala ghaliba lakum ebe go ezu ba da tsoye ci gbogi dan da tiga shi shi nga shafa wuye wada zai ku kabaro ne alhali ma shafa kwata tsoye ci wuye kulillahi shafa'atu jami'a e kwata kwata tsoye ci wuye ka maga lagwata ka maga tangwa fali kiyami mu a tangwa fali kiyami gara ma sun zana ibe tawidi no lashi wani ilali mun irta zo ka ma tangwa zana sai ci ga daji me zai bezo ko sai ci ma je da biya sai zana ibe tawidi na wa raditu lakum al-islam dina dan da shiga shi ngon waya wabba wa gani be zai gun kabaro no mi ba alali mun sai ci ga ni gani na kalata taji mun na bukta lakin Allah ya bi man sha. ẹbọ́gọ́ gùnú òdíjà tí ó ti láta gùnú fi di níkù tọ́ Ta mú ṣe ọkà ń ṣe ṣígaba wọ́n wọ́n da ahmadu wa muslim wa abu dawuda wa tirmidhi wa sahawu annasa'i wa ibn ibban min hadith jabirin qad imam muhammad to muslim to abu dawuda to tirmidhi to Alimam, nasa'i to ibn ibban ago bi daga hadith ya jabiro nga naha rasulullahi sallallahu alaihi wasallam an yujassasa qabr anabi sallallahu alaihi wasallam kan na ga kabari tunan na ga takun ilaɗiwa jiji kabari a cikin tujiji nan wa an na alai a nan maka na ga kabari tuye nan a wa an yuta a nan maka ka kane za ta da dada kabari nan tajisisul kabur nga ike takun lajibo wale ukan na ube su kuma ke a tube ko su guba ko su guta bulo ku gutsun tashi alawan ji siminti alawan ji tayasi alawan ji kazan alawan ji bata ne bige ji kiyo a ne bige yukan wa an yi wuta a maki alawan ji kiyo a sha da wa gwaya kuwa zufula da cupau a ne bige yukan ne wa za ga wula al-mukharijin li hadha al-hadith muslim wa an ne ko zai ke ji takali jube na su ya zai ke la'ari su ne bibin da alima musulmi ne a haɗe gan wa an yi kuta ba alai ne bike ka ne za kan ta tubu eh kan baki ba kabari ba qala al-hakim ga na yu an al-kitabati ala shart muslim wa ya sayatun gariba kuma kana kan ga kai ta cin kabari ba nan wani ne sharat na wata ji ala shartu muslim da imam al-hakim abu abdullah ta dani mazubu waje aliya kabari kaji aza kaburu alaji kaza kaza kaza kaza tawaffa fi yawmi ndoji ala to je kino shi kanu cha aka to inna la na ila rajin kaku ndoji ma ala na ya ala ila khafa la la ya zanuna kabu ndoji ma jannatin wa harira kabu ndoji ma kullu nafsin zakatul mawt kabu batan nan wale ba wani bisa sallan ba wa khairul hadi hadi muhammadi inda ce wato mun kabare guba doro kabare cito buwa ya zade a cikin wuce nan nan ga wunan nan wunan nan male ga kabare wali kaza na fiye tukin ba wani ba kaza buco wadi abele da jaji a ba ka na ne ibada inda wani wani fitin horo hannun ci gashi shi ga a suna a nabi awa ya ci bandoci na yi jiyo na ndoci a ci bandoci na giba za a jiyo na ndoci a ci bandoci na giya yi zanen wa N'o lole kawo ga alif muhammadu ta ne da kita cewa maji ma da biya wa alwali janna la yasma'u bi fi ya al-umma yahudi wala nasrani thumma lam yu'min bil sun su billahi ka da ya sahabi nari zan don do dan bona wa wasa ko mi bayudi ko bane saron ta ajima ne mi ayin lafa ti zan ta dana sabo ga za ga suna ni bi kaba baro ko suna ni ga tiya ba no cho eh ga no ti da kan ba in ka suna ni maga tiya zi ga hukunci ga da ji uta da hu ko so e da giti ba wuce kenan gina sai e ci magai za mu itu fa wai shi ai mm. ibrahim ko ngon ga tin sai e ci ga ya lafiya Allah kiyaye mu ka ci na ji mu baya ya ni za a salim karkashin wani ne ga ibe sai na muru mu baya mu baya wa fi hada tasrih bin nahy an al bina'i ala al qubur ya ganna na duk ban ya ce ki kana kan ya ga a ga ta ci kabaro na ma wa duk qala ma buniya ala bi kufratil kaburi na mawadi tabbatarwa ya tuye na tu ji kabari kafa kama yasalu kasiru minan nasi ko Sai terminal document da zan yi ji min rafi kuburil mauta a daga kabarin zai ja ja da yin latu zira'an yanayi zira'i ni na koyi na gaci a ganin gole zira'i ya ni ko koyi na gaci a ganin gole na bata ga fi hadisin nan ya ni lamikina an yaji ala nan salkabrin masjidan e wani waye waye jina ga to ga kabarin yanzu la yadullu ala anna al-murada bi ba'd ma yuqarrib ma ne ga to ne ya tsabu na wade yana ya to ene waye ga ba abun nan zana masallaci tuca ci kabari kafa wani yau ne ko ko wani da ta ci kabari kafa ke ji sallah cago ne ko waya da ta ci yi shehu kabari ke ji sallah ne nole tobu tu tu tobu lata min kabari to a ta ga ta ku wa ga bazan guwanya ba ta wa ga da wannan ko an ga ko ji fahimtu ta wayanzu kwala alaman bana qariban min jawani bilkabri ka zalika noto ina ma ji tabbatarwa bai ya to zane gaji kinan zane ga tuyin tsoba kabari a cin gaganin nga mala energy alkhairi gani a da so za makabarta a da so za makabarta zane maga ya ne da ji hujja na suku ya ne da inga wale bayani su hagu gali hannu imamin na biya ji hannu bi zaba illa bi kina aizu kubiza amma da inga a ga so za makabarta wanda alkhairi duk kuyo ta ebe na gulu na ji batan wani tsa mi tsa da ki bu a rai suka zanu ci fi bon wada tun da wada abi tun an ya jibu ta ya ada sami aga ada alai misali ka kunu de na fe lu sa ro kana waje an dilani na wele aya dole ne bata in taduhum la yasma'u du'akum law sami'u ma tajabu lakum wa mace al-qiyamati yakfuruna bi shirkikum wa na duka misl khabir wa ga ya a wa ka ma wa a ya ya fa alkiyama ga wawa كما في القباب والمساجد المشاهد الكبيرة على وجه يكون القبر في وسطها أو في جانب منها كما كمنا في القباب كمنا قبة نجيتنا والمساجد ومسلاته والمشاهد يا مشاهد جاء الكبيرة نجوتنا على وجه يكون كتاتين في الكنا يكون القبر في وسطها أنه تودع تكبر تتعشبه أو في جانب منها كما كفوه كبر إبراهيم قولا دونا da kabarin aliyu sisi yau ji gani ko kabarin a wuce shi a tutugu matsalacin rai mini matsalaci gaba wani a cide ba na tu musamman yi nan bari shehu sufa ya yi nan wagadawa ne zanuwaci ya ji tawafi zanuwaci ma wajen su jada wa ya jawu zanuwaci ma wa ya gwata wa ya jawu keji na zana ibadatul kubur ba ta so magana ga tawassuli a halin na sai tawassuli shirki ko ko a tawassuli bid'i eh no ne alibrat bila kaiki la bila suma ko a kabari a to ga ba ga ga da senegal wace da madinatu ba iyas Ibrahim je ibrahim kawla ga dunaniya mabe yana haja yi ba gana ga ra'uza hmm. Ba ya da sai shi suka bari ibrahim kawo latina. mini tishiyan bidiya ju allah kiyaye mu ala waje ya kunin kabri fi wasatiya inda ci a ga masa tuka buraci ta ci bo aw fi janibin min kuma kafa bo fa inna hadha bina bina ala ala ala al qabr la yakhfa dhalika ala man law adna ko a tuya ta ce kabaro hukunciyar bayani ya gani na jideriya in yonan zanen gaji ka fahimta je gina ya na yi kama yi kan can na ajin agan bana sultanu madina ci ko etu mulki jici wani tuta madina ka zuma ne shi ka au ci kada surat ko wa fence tuta ci gibo wa fence tuta ci eji kan zo ne aga ga misali ba nan aga agulo lami na defense wadi mina bene la mutu kala tiyani unja tu tu cha mungu oba kya no aga agulo lami na dikio mina defense land ndoro e mina abu na ta eh amanga e jiu yima na kapa kapo jiu dikio nguma karo aw qaryati kaza suran ko makauya kaza dikio un defense wa kama yuqal sai mun haja ga bana fulanu fil makan fulani masjidan za ka zama masallaci tuci da na kazo ma anna samkil bina lam yubaki la jawanibil madina ozo thickness ko ko male ye batu aje balun lagwato na sai sai fatin wacin miniyan sai ki wuce ko awul karya ko fatin da cimi ne ya kauye wuncin awul makan ko da na wuncin ya masallaci wala farka baina anta takuna tilka jawani allati wa qawad al binal ya fi qari alaiha qaribatu min al wasat le no le tarika da ba ko baina an takuna tilkar jawanib kafa kafa wuce allati nato wa ka wadil bina alaya na tuna ta ci wani qaribatu min alwasal ku to bata ta ce kama fil madinati sajiratu alqaryatu sajiran makani dayiq kem na ala misali bi ya e shi teten yi ko kawai teten yi ko da na fi na. au ba ida fi minan ko mu waɗiya bai taciya ka ba fil madinatul kabira wal qaryatul kabira wal makan wasi wa man zama anna fi lugatil arab ma yamnu min hadha al itlaq fa huwa jahil la ya'rifu lugatil arab nga zana gaga ga ga na janiya nan nga na ja ci ta jimila arabci ina ke kali wa ga mun ga wani kabari ci nan ko misali a to kabari ci na ba ni fulaci da misali ko wacce ba tuna wani ne ko wacce ba tuna wani ne ko wacce ba tuna wani ne ina alu ne yi hukunci to sun ke wa ba tuta kabare yo kuyo ko mun ga dole foundation na so ga agbalin wuri ke wuri daidai wa jeda ta ciye kibo ta ciye kabari wa ba ga daidai wa jeda ta ciye kabaru kwata su je hukunci ke wa ba tuta ciye kabaru ga ẹgbẹ́ wọn jí kí àyán ó jí dédé à sánúwẹ̀ tí ìgá gan ẹgbẹ́ ìdí wà lásọ́gùn tẹ́ọjọ́ tó lánàá ci boro min bari masalaci na watu na gaba ba, sun ko a ci lada a ci sogun ba ga za mu tele le gan sala ne la daga jikin masallaci wannan la da sai ga tun wato ma da je non lo fikirja wale zalil insani illa ma sa ko e za biya sai na wa jikinan sai na wa lotuna e za mu ga ta ce ba wanga wa wato so ya ku masallaci ba kai za mu ga to wasu yake jiga lawun ya so ku masallaci wasu yake ne wasu yake jeje na alami tuwa na la ta'ata li makhluqin fi ma'siyati al-khaliq alam tu maluku ta kin kiwa ne ma ce ci ba ta wato zan wuce gukin nuto ya ya fatawa ni ga daga nan ezula ezule riga mutu abu fun ki ezule riga mutu mutu wala yabon zuwa da hadikiyar zuwa da fun wuso ko yake ba da mawuci da je wuna kun tobe su ko un biyu bayani ba dalili ga wancan hagunan ewa babba ne ga kutu a baki wani da gaskiya man su le shi nan shaf ngo wanda ga yanzu je liya eh wato wa ga yanzu ma eh da majadili ne fa to ne labi tuka wancan ẹ́ eh? ah. wala ìwọ láàgán daji mai oríṣìí náà ga wala yi famu lisanuwa wala yudura bi masta amala fi kalamiya wai za ta karara laka hara na ga tulawai in ca fedu alimta ana raf alkuburu ga dogon alakabar ya tu wadil kibabul masajin mashai da alaiha eza amala du muja to ta ce kabaro ko ala masallaca to ta bu ko ala mashahidu wa mana ala wa fani ne ga sai be cin to bai ne da sauran su kalla anna rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa'ilahu anin sa sallam bula ne ga ga jahannin jahannin taratan kama ta kadamul ko lokacin da tare ba zuwa zane gajin a ganin tuta lana budu wata ratan kada kada cima ni da ajin gaga ista da bulla laya la kaumi ita ka zo kubura an biyayin masajid ga yawon ya soko wa da tsanani ta ke jamani ja kabar ya ni da ajin la masallaci nan fada a alaihim ko? Kunci jikin? A rabici ba duwa bi an da ghadab Allah alaihim ke dai lani ke dai fushijin su ko wani tsanani ya zaun ci na bi ma falu ne zaun ci ji min azil masilin ba su kunna nan wa zalika sabitin fi taratan da an zalika kan ci mani da ajo kaji ci caga wa taratan ba a man ya mu kan ci mani da ajo tuzagun dulawun jikiyar dulawun buya ke. talaga da yi kone ko sabon man rayu ku mun karan fali ga yiru biyadi sanan lam yastati fa bi lisani sanan ya yastati fa bi qalbi wa zalika adhafu al-iman an ga le de mi ne bona Allah ji ba be guni kaga ma ji ba be guya Allah ji ba be ka kaga ji ba be gintara Allah ji ba ngani be ya gmu inna maga yana to bunga mi ne imani wataratan ba a samu yadi mu ko wataratan jahalau min fili yahudi wannan fara kan lokaci ma na biya jin gangan da jire to ta ci kabaro na zaunci shi ya to yahudi gangani da nasara shiga zaunci ya ji kiyo elo nona wataratan kan da ma kala ne biya jin gangan la tattakhidu qabri wasanan la kabari mi yula je kima yula je ma وتارة قال kan ci ma ne da ajo ga la tattakizu qabl ida e ga la kabari ne ya je kima ijima ai mawsiman yajtami'una fi ya gula je mawsim da to babu ya sai be gona mu e ne bonin go ga nari mu ga la tattakizu qabri wasanan na ki rike sana yan wasan be sana mu hmm? alwasan yin toro na gaji rubuta ya wancin maji tsoka ne watan takuyo zawangiyo shigbayo nuwayo kaza kaza ba ta yi kiyo watan kawai kakabari. amma sonan wani yana aji don surayen zawanga ta tsaji kini ce rubuta ne mun so yi sonan ebe ko sonan mun dondo wasan ni wuro amma ni wasan ni pata gayi ma kuma yau ta number 2 bàánú jí gan annabi ga la ta take zo kaburi idanin al'idu aga guba a da zamaniya a mada alayadu makaniya zamaniya ne ke idil fitir na ke idil adhanin ko makaniya ke arafanin ko ke muzdalifa nan ke mina nan da sauransu lokaci dabin every ya zaje laye guji da na wuce shi wani ko? kuyo ko? ba na ke la bayani bi etiyan egan na wadda su kun gwale ga ratu da shi a ga izaye shi ada kan ji kabaro ce ji ba da shago a ci ma ɗaya ya gangani da masallaci nan wajen gana ku? sai zilbadawi jami'ul kadir jilani da kabari al'imamul husaini da sauransu ɓata kijin na nanan husain ibn ali ibn abi talib wani ya zai shi ne jimuta kabarin zalle shi Allah ya kiyaye am ay mawsima yashtamuna fi kama sarafa lokacin kasiru min ubaz kubur, qubur na doku don yadda ya ta kabari na jina nuna liman ya nuna min al aukatan awqatan ma'luma ajali lokacin na tata ya zai jaja da limini abu abin ma na ya za tu jaji a lokacin na tanin yashtami'una fiya inda kubura ta la'aku shi ta kabari abu nan a gan maulidi ya shi ibrahim hashi lokacin da mune lalo gona a tarashi ta kabaru gona maulidi ya zai shi tijani a da lokacin ne lalo ba a tilaji gidan a tilaji wuce na a caga mu zamu ci a feji eh, a yandun da gawa ne na ji sokoji foro biyan na yare a na bi kan na tokare yan sukuna lahal munafik a tafe zuwa shi shagon alalimin yanzu ibadu ya kul inna salati wa nusuki wa mahayaya wa mamati lillahi rabbil alamin kul ga inna salati lillahi sallami ko wa nusuki to yanzu mi ko wa mahayaya to rayuwa mi wa mamati to ajali ni lillahi rabbil alamin gama la ni sa san ga la'ana Allah man zabaha li Na Allah la sa ku tabbata da ga su ya zai ji cana wa yaqufuna inda ce je kafu ji tubu ma'ana da ji tubu lokacin kama ya zalika kullu adin nan nasu yin af'ali haula al makhlulin yanda dan don gobe tuna zamuci na ya cin rabobo a ci ma tsara ne wale tun haji yanin alladna taraku ibadatu la zan jaqalu la bi ibadatu suku allazi khalaqahum ya Allah na jalita nan wa razaqahum umayya azkina thumma yumituhum in sha dawu dawuna wa yuhyihim in ta ke da adan rayina wa abadu abdan min ibadillah zane na kina da jibuta zane cika na ji na ji sai ta alalimu sai ce wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liyabudun mi jalita ta jini be zani jan sai ba da ji buta ya mi ya nasu budu rabbakum ya zani ya jibuta sai ce allazi khalaqakum ko ebogo ezu jibuti ya ce cunga farilla ne ga farilla na wale haqullahi alal ibadi ay ya'buduhu wa la yushriku bihi shay'a hakki ta tana ta kin wujun a jibuti ya ce ta magale ndoro fa sai ci ba ci ma farata tatbaka tara la yaqdiru an yajliba li nafsi naf'an wa la yadfa anha darra wọ́n lè zane ìdajì bó ta wùsì lọ́tí mi wùsì yẹn tó ẹ̀ tí o wùsì wọ́n ti na sára tààtà bá kì sára wùsì wọ́n ti wù tààkù tààkù tààkù yẹn kì ń bó tààtà yìí tààkù kó àtúbà kuma ni tọ́ bẹ́ ka yẹn sara yẹn kì í láyé kìdírù wọ́n dé yìí àlà an yẹ náà sèé náà an náà wà jẹ́ àǹfààní bí a ti tààtù náà wọlé àrífọ́ àn ha a wẹ̀ a tààtù wọn ẹ̀ fata na masu da gina bi rayun gan wai da wakiyo don wai da wawan zumbe da ne ba duwa biyu yin wai wata yabo ko biyu wa guja alƙan da cin wuya na tsara wala amfani biyu yawun kula ku ku ya go in yamsaka Allah bi dhulmin fala kashifa lahu illa hu wa ka bi khairin fala rada li fadli yusibu biman yasha'u min ibadi kama qala rasulullah jamina nabi sallallahu alaihi wa sallam ugan ugan Sima ma amara Allah an ya kula sai ya ci jiya nabi fora duga gan la amliku li nafsi naf'an wala darra mijin mallakawa ci tace mi ya amfani ko egwa insha Allah ta'ala ga katun ya wannan bani ga dinin Allah ba mu lada bani ga ci mi cinna kuma su ko fabi wal ilmu inda Allah assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh